daga nan Iran: sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ni ne ba adam a cikin wannan fitowar wace ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an da lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su muna dauke da shirin nan na ko san da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi ko kowace rana sai kuma shirin nan namu koyi harshen farisanci muna ɗauke da tarbiyya ta matasa da kuma ƙananan yara a musulunci shirin nan na mu koma noma na tafe sai shirin nan na muryoyin masu saurare sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniya labarun duniya da farko ga kanunsu fiye da ƙananan yara 300 ne suka yi shahada a cikin makonni kaɗan a harin wato a falasɗinu jami'in siyasar labanan sun bayyana cewa isra'ila ba za ta iya kafa sabbin dokokin yaƙi a kan labanan ba a yau ne ake jana'izar galadima kano abbas nusi da ya rasu na ɗan shekaru 92 tun daga cikakkun labarun ƙananan yaran falasinawa biyu ne suka yi shahada a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata asusun ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya bayar da wato sanarwa ta gargaɗi akan yadda isra'ila take ci gaba da kashe ƙananan yara a cikin ganganci inda a cikin lokaci kaɗan ta kashe yara 322 asusun ƙananan yaran na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa daga ranar 18 ga watan maris da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake buɗe wani sabon yaƙi akan al'ummar falasɗinu ta wato zuwa yanzu kenan ta kashe yara da sun kai 322 sannan ta jikkata wasu ƙananan yaran da adadinsu ya kai shida da tara, a wannan rana ma dai haramtaccen ƙasar Isra'ila ta kashe ƙananan yara da dama ƙiyasin da asusun na ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya yi ya bayyana cewa aƙalla a kowace rana ta allah adadin ƙananan yara da haramtaccen ƙasar isra'ila take wa kisan gilla da kuma jikatawa sun kai ɗari daga ciki har da ƙananan yaran da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa hari a asibitin nasir da ke kudancin gaza a ranar 23 ga watan maris da ya shuɗe babbar manajar wato asusun ƙananan yaran a majalisar ɗinkin duniya catherine russell ta bayyana cewa tsagaita wutar yaƙi da aka yi a gaza ta baiwa ƙananan yaran damar ci gaba da rayuwa amma kuma yanzu da aka sake buɗe wani sabon yakin ƙananan yaran sun faɗa cikin matsala wani sashe na rahoton da asusun ƙananan yaran na masar ɗinkin duniya ya gabatar a gaban kwamitin tsaro ya ci gaba da bayyana cewa bayan gushewar watanni sha biyar na yaƙi ƙananan yaran da suka shahada sun kai dubu goma sha biyar yayin da wasu dubu talatin da hudu suka jikata hakanan kuma an samu wani adadi na yaran da sun kai miliyan ɗaya da suka yi hijira wata matsalar da ƙananan yaran suke fuskanta a falasɗinu ita ce ta rashin kayan abinci asusun yaran ya kuma ce hana shigar da kayan agaji zuwa cikin yankin na gaza tun cikin watan maris da ya shuɗe yana ƙara tsananta matsalolin da falasɗinawa suke fuskanta waɗannan matsalolin sun haɗa da rashin ruwan sha mai tsafta da kuma abinci da kayayyaki da suka shafi kiwon lafiya jam'iyyun siyasar labanan sun bayyana cewa isra'ila ba za ta iya kafa sabbin dokokin yaƙi a kan ƙasar labanan ba a wani taro da jam'iyyun ƙasar ta labanan suka yi a jiya talata sun yi tir da harin da 'yan sahiyoniya suka kai wa birnin beirut da kuma kudancin labanan wanda ya faru a jajibirin ƙaramar sallah taron jam'iyyun siyasar ƙasar ta labanan ya kuma bayyana cewa gwagwarmayar musulunci ta balan wato ta labanan tana aiki da ƙudiri mai lamba 1701 sannan kuma 'yan sahayoniya su ne suke halasta wa kansu karya waɗannan dokokin da ƙuduri ta hanyar yin kutse a cikin ƙasar da hakan ya ciki cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa hakanan kuma jam'iyyun siyasar na labanan sun zargi haramtaccen ƙasar isra'ila da kashe fararen hula a cikin ganganci da hakan keta hurumin ƙasar ta labanan ne tare kuma da yin suka ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a kan shirin da suka yi na abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa ta labanan wani sashe na bayanin jam'iyyun siyasar na ƙasar ta labanan ya buƙaci ganin mahukuntan sun ƙara jan ɗamara domin yin amfani da dukkan damar da ake da ita ta fuskokin diflomasiya domin ƙara ɗaukar matakai masu tsauri na takawa 'yan sahayuniya birki bugu da ƙari bayanin ya kuma ƙara da cewa ƙoƙarin da abokan gaba suke yi na sake shata wasu sabbin dokokin yaƙi da labanan mafarkin tsaye ne tare da jaddada cewa gwagwarmaya wacce a yanzu ta baiwa gwamnati damar ɗaukar matakan da suka dace ta diflomasiya domin kawo ƙashen keta hurumin wato ƙasar labanan ba za ta ci gaba da sa ido tana ganin haramtacciyar ƙasar isra'ilan tana aikata abin da take yi ba to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta bayyana da ƙungiyar na ta m23 ta demokuraɗiyar congo take keta haƙoƙin bil'adama hukumar kare haƙoƙin bil'adama ɗin ta bakin mataimakiyar kwamishinata nada annashib ta tabbatar da wani rahoto a kan yadda ake keta haƙƙin bil'adama a faɗin ƙasar demokradiyyar congo musamman ma dai a hannun ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 wacce take samun goyon bayan ƙasar rwanda galadiman kano abbas sunusi ya rasu ina ɗan shekaru 92 a jiya talata ne ɗaya ga watan afrilu da aka sanar da rasuwar galadiman kano abbas nusiya ɗan shekaru biyu, a lokacin rayuwarsa abbas nusiya riƙe mukamai da dama a fadar wato masarautar kano a yau laraba ne dai da misalin karfe goma aka yi jana'izarsa a kofar kudu da ke fadar sakin kano to ƙarshen labarin duniya kenan. To yanzu sai a gya zama domin a ji shirye-shiryen da muka muku ta da suka hada da shirin nan na kokon san sai kuma koyi harshen farisanshi sai shirin tarbiyya na matasa da ƙananan yara sannan kuma a ƙarshe a ji kiɗe-kiɗen iraniya. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, biyu ga watan Afrilun shekara ta da da biyar. wanda ya daidai da hudu ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan afrilu na shekara ta alif 1917 bayan kwashe tsawon shekaru uku ana gwabza yakin duniya na daya amurka ta haɗa kai da kasashen faransa da ingila domin murkushe kasar jamus kafin shiga cikin yakin gadangadan dai amurka ta buƙaci ƙasashen faransa da ingila da su rataba hannu akan yarjejeniyar ƙawancen yaƙi a tsakaninsu bayan haka kuma sai suka rataba hannu majalisar wakilai da na dattijai na amurka duka sun amince da wannan yarjejeniya a ranar shida ga watan afrilun shekara ta alif ɗaya tara da goma sha bakwai shugaban ƙasar amurka na lokacin woodrow wilson ya bayar da umarnin fara ƙaddamar da hare-hare a kan kasar jamus shigar amurka a cikin wannan yaƙi ya karfafa gwiwar ƙasashen ƙawance wanda kuma hakan ne ya yi babban tasiri wajen tilasta jamus ta miƙa wuya masu saurare ko kun san cewa shekaru 220 da suka gabata a ranar irin tewu biyu ga watan afrilu na shekara ta 1805 aka haifi hans christian andersen fitaccen marubucin labaran tatsuniyoyi na ƙananan yara a ƙasar denmark hans christian andersen ya tashi a birnin copenhagen inda ya rika rubuta littafai na wasan kwaikwayo da tatsuniyoyi inda kuma yake gabatar da wasa a manyan dandaloli domin bayar da dariya musamman ga ƙananan yara da kuma sanya su nishaɗi ya rubuta littafai masu tarin yawa na wasan kwaikwayo waɗanda daga bisani kuma aka mayar da wasu daga su wasan kwaikwayo na ban dariya a denmark da ma wasu ƙasashen nahiyar turai masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar uku ga watan farbardin wato watan farko na shekarar hijira shamsiyya wadda kuma rana ce wadda ake kira da ranar ɗabi'a a dukkanin kasashen da suke yin amfani da kalandar hijira ta shamsiyya da hakan ya haɗa da iran afghanistan tajikistan da dai sauransu a irin wannan rana a waɗannan ƙasashe mutane suna fitowa daga cikin gidajensu zuwa wajen gari ko kuma manyan wuraren shakatawa da suke cikin birane inda sukan yi ne a wuri ɗaya suna shan iska bisa ga al'ada dai a waɗannan ƙasashe duk ranar goma sha uku ga watan farbardin wannan rana ce ta hutu a hukumance masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da suka gabata rana irin ta yau biyu ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da biyar papa roma john paul na biyu shugaban ɗarikar katolika ya rasu an haife shi a ƙasar poland a shekara ta 1920 kuma bayan ya yi karatu na addini ya zama firist a shekara ta 1964 ya zama bishop na kharkov a kasar poland kuma bayan shekaru uku ya samu mukamin cardinal kuma a ƙarshen shekara ta 1977 aka naɗa shi babban matsayi na addinin kirista na mabiya ɗariƙar katolika wato papa roma an taɓa yunƙurin kashe papa roma john paul na biyu a shekara ta 1981 amma dai ya tsira da ransa a tsawon shekaru 26 wanda ya yana rike da wannan matsayi ya zagaye kasashen duniya daban-daban ya yi tattake zuwa kasarsa ta haihuwa wato poland a lokacin mulki na gurguzu da kuma cuba a shekara ta 1998 paparon john paul ya kasance mai fafutukar neman tattaunawa tsakanin addinai musamman ma tsakanin addinin musulunci da kuma addinin kirista ya yi adawa da zubar da ciki da kuma luwaɗi gami da maɗugo da kuma gurɓacewar tarbiyya a ƙasashen yammacin turai sannan kuma ya soki harin da amurka ta kai wa ƙasar iraki masu wurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan afrilun shekara ta 1982 sojin ruwan argentina suka mamaye tsibirin falkland ko kuma malvinas kuma sun kame tsibirin wanda ke kudu maso gabacin kasar tsibirin parkland wanda aka fi sani da malvinas an gano su ne a karni na goma sha shida miladiya sannan kuma birtaniya ta mame waɗannan tsibirai a cikin shekara ta 1832 duk da haka argentina ko da yaushe tana ɗaukar tsibirin wani yanki na ƙasarta jim kaɗan bayan da sojan argentina suka kwace tsibirin parkland sojojin burtaniya sun kaddamar da farmaki a kan tsibirin kuma bayan da sojan argentina suka fatattake su burtaniya ta sake mamaye wannan tsibiri har yanzu dai argentina tana ci gaba da bin wannan batu na maido da tsibirin parkland a ƙarƙashin ikonta da kuma tattaunawa tare da burtaniya akan wannan batu masu wurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha uku ga watan farbardin na shekarar hijira shamsiya gwamnatin ba ta kasar iraki ta kai hari a wurare masu tsarki na najab da kuma karbala a lokacin da al'ummar kasar iraki suke bore akan gwamnatin kama karya ta saddam hussein bayan boran da al'ummar musulmi na kasar iraki suka yi akan gwamnatin saddam din a farkon watan maris din shekara ta 1980 da kuma kazamin rikici wanda ya barke a tsakanin bangarorin biyu sojin gwamnatin saddam domin su cutar da musulmi musamman ma dai mabiya masabar ahlul baita a kasar iraki su sa kai farmaki akan masu gudanar da ziyara a hubbaran imam ali alaihi salam da yake birnin najab da kuma hubbaran imam hussein alaihi salam wanda yake birnin karbala wanda hakan ya sa mutane da dama suka shahada wasu kuma suka samu munanan raunuka.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 an ji cewa muhammad tare da abokansa sana cikin wata tawagar yawon shakatawa da za ta nufi lardin khuzistan da ke kudancin iran domin yawon shakatawa da kuma ganewa idanunsu muhimman abubuwa na tarihi da ke wannan yanki idan ana tare da mu a yau za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu jagorantar wannan tawagar yawon shakatawa da suke tare a cikin jirgin sama a kan hanyar su ta zuwa lardin khuzestan to amma kafin a ji wannan tattaunawa sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. استان لردی خوزستان لردن خوزستان جنوب کدو غرب یما جنوب غربی کدو مسو یما قرار دارد یکی من شنیده ام نی نجی آنجا چنگ هوا اسکا گرم میزاپی جمعیت جماعه زیادی دیوه آن دارد شی یندا حدود کیمانن چهار میلیون میلیون هدو نفر متون آنها زندگی می کنند سو سنا رایوه فقط کاوی زبان هرشی فارسی هرشن فارسنچی عربی هرشن لاربچی فارس ایرانیاوا عرب لارباوا آنها صحبت می کنند سو سنا مگنا گروه گونگو گروهی از ونی گونگو دگا مردم متنی آنها هستند سو سکی آنجا چنگ گروه ها گونگو گونگو مختلف دبن دبن چادر نشین مزونا تنتنا ساکن مزونی آنها ساکن هستند سو مزونانی آیا shin Rusta ƙauye ma miravim mu za mu tafi ma ne miravim mu ba za mu tafi ba muhim mai muhimmanci muhimtarin mafi muhimmanci محصولات کایان امپانون گونا کشاورزی نوما چیست مننه خرما دبینو نیشکر رکی گندم الکما سبزیجات یکی ماهیگیری کامون کیپی ساحل گابروا خلیج فارس تکون پاشا ما می توانیم برویم مو زمو ایزوه شما می توانید کو زاکو ایا بیش از سمدا دویست ریبیو نو نوعی انواع نوعی ماهی کیپی ماهیگیر میکمون کیپی ماهیگیران ماسو کمون کیپی قایق کلا کلی قایق ها جمع این کلا کلی سنتی نگرگاجیا صنعتی نه صناعه آنها دارند سو سنادا هم حکما Tuma da la, to da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a biyo mu domin jin tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma mai jagorantar tawagar masu yawon shakatawa a cikin harshen farisanci. استان خوزستان در جنوب غربی ایران قرار دارد. شنیدم هوای آنجا خیلی گرم است. بله، آیا این استان جمعیت زیادی دارد؟ حدود چهار میلیون نفر در این استان زندگی می کنند. مردم این استان فقط به زبان فارسی صحبت می کنند؟ نه، مردم آنجا به فارسی و عربی صحبت می کنند. پس گروه های مختلفی در این استان زندگی می کنند. بله فارس ها عرب ها و گروهی از چادرنشین ها در این استان ساکن هستند آیا ما به روستاها نیز می رویم؟ نه ما به روستاها نمی رویم مهمترین محصولات کشاورزی این استان چیست؟ خرما، نیشکر، گندم و انواع سبزیجات آیا می توانیم برای ماهیگیری به ساحل خلیج فارس برویم؟ بله، می توانید. بیش از دویست نو ماهی در خلیج فارس زندگی می کنند. آنجا ماهیگیران قایقهای سنتی دارند؟ ماهیگیران هم قایقهای سنتی دارند، هم قایقهای صنعتی. To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai jagorantar tawagar yawon shakatawa a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da tarjamarta a cikin harshen Hausa. استان خوزستان در جنوب غربی ایران قرار دارد. لردن خوزستان ناکودو مسو یمچن ایران نه؟ شنیدم هوای آنجا خیلی گرم است. ناجی چیوا یعنی اچن یعنی دزاپی سوسی بله ای آیا این استان جمعیت زیادی دارد؟ شن ونن لردی ینا دا متانه دیوا حدود چهار میلیون نفر در این استان زندگی می کنند. که من miliyan میلیون ne سکه rayuwa a cikin مردم این استان فقط به زبان فارسی صحبت می کنند؟ mutanen wannan lardi da harshen farisanci ne kawai suke yin magana? نه مردم آنجا به فارسی و عربی صحبت می کنند. a'a mutanen can suna yin magana ne da harsunan farisanci da larabci. پس گروه های مختلفی در این استان زندگی می کنند. کنن گونگو گونگو نا متانه دبن دبنه لردی. بله، فارس ها، عرب ها و گروهی از چادرنشین ها در این استان ساکن هستند. ای، پرساوا da larabawa da wani gungu na mazauna tantuna suna zaune ne a wannan lardi آیا ما به روستاها نیز می رویم؟ shin mu ma za mu je ƙauyuka ne? Na, ma be rustaha nemi ravim. A'a, mu ba za mu je ƙauyuka ba. مهمترین محصولات کشاورزی این استان چیست؟ waɗanne abubuwa ne muhimmai na amfanin gona a wannan lardi? خرما، نیشکر، گندم و انواع سبزیجات دبینو، رکه، الکما da این nau'o'in یکی آیا می توانیم برای ماهیگیری به ساحل خلیج فارس برویم؟ شن ایا زوا iya zuwa تکون پاشا کامن کیپی؟ کامن بله می توانید بیش از دیویس نو ماهی در خلیج فارس زندگی می کنند ای زاکو ای زوا، سمد نو این کیپی kifi 200 که رایوا از تکون آنجا ماهیگیران قایقهای سنتی دارند؟ اچن مسو کامین کیپی سنا دا کله کله ماهیگیران هم قایقهای سنتی دارند هم قایقهای صنعتی مسو کامین کیپی suna da kwale haka ma kuma suna da na zamani. Tuma da la bayan da aka ji wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai jagorancin tawagar in yawon shakatawa da suke cikin jirgi kan hanyar su ta zuwa lardin Khuzestan. Saboda karancin lokacin da muke da shi, a nan za mu dasa aya a mako na gaba da dala ubangiji za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan da kuma malama julia ta shirin a fefe ne abdullahi saluhu ke muku fata alheri a tarbe mu shirinmu na gaba thank you matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne da wanda muke bujiro muku da matsalolin da suke gaban matasa da kuma kalubalen da yake gabansu. A makon da ya gabata, mun buɗe magana ne akan alaƙar rashin aikin yi da matsalar tsaro da matasa suke faɗawa ciki. mun kuma yi hira da muhammad sani wanda shine shugaban ɗaya daga cikin fitattun ƙungiyoyin samari na arewacin najeriya a matakin farko malamin ya yi magana kan rashin aikin yi tsakanin samari da matasa sai dai ya zo da wata ma'ana wacce take nufin cewa ba dole ne sai matasan sun dogara da hukuma ba ko su zura mata ido domin ta ba su aikin yi dalilansa kuwa shine cewa da dama daga cikin samari da matasa da suka kammala karatu suna tsammanin aiki ne na shiga ofis alhali za su iya samun aiki ba dole sai wannan ba har ila yau mun ji bayanin da ya yi dangane da alakar da ke tsakanin rashin aikin yi da kuma ƙungiyoyin wato da suke da hannu wajen tabbatar da hargitsi a ƙasar da kuma rashin tsaro musamman ma dai ƙungiyar nan da ake kira boko haram wacce ake zargi da cewa tana kai munanan hare-hare a arewacin ƙasar to da fatan za a kasance tare da mu domin a ji ci gaban shirin daga inda za mu tsaya ya hula zan gane hawa ga mota in yake in ko duk kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne ya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuyan gane hali da dama masharhanta kan danganta ayyukan kungiyar boko haram da tsatsauran ra'ayi tsalla ba tare da yin la'akari da wasu dalilai ba sai dai muhammad sani wanda ayyukan kungiyarsa ta samari yake kai shi kowace kusurwa ta arewacin ƙasar daga ciki hadda arewa maso gabacin najeriya inda wannan kungiyar take da tunga ya faɗi tashi mahangar kamar haka mu dinnan har ba mu mun je asalin boko haram na son ka bincika sosai wallahi tallahi daga ba ma ya tasu saboda rashin mutunci da rashin adalci na hukumar yan sanda wanda ya shafi wani mashiyayi ne da wani manomi da shi makiyayin ya shiga gonan manomi ya masa ta'adi aka manomi ya magana abin da kai da kisa suka kai magana nan gaba hukuma a lokacin tsohon gwamna sharif aka yi wannan abubuwa sarkin ba ma a lokacin da wannan abu ya faru yana kaduna cikin dare kama hanya ya shigo ya dawo kasarsa don a nemi sulhu a nemi bakin zaren wannan abubuwa amma sauran kai na shi na sanda na wannan lokacin da aka zo aka kama mutanen nan a ranar sarkar uku suna karatun alkur'ani aka kama kur'ana aka keke ta aka zubar da na zubarwa an kwashe su aka tafi da su maiduguri sarkin ba mai zo ya nemi cewa lalle lalle ya kamata a sako mutanen nan don a samu sulhu da ya magana da fi gwamnati da fi gwamnati ba kwamishina ya ma kwamishina magana kwamishina wai ce sai gwamna ya ba shi umarni ba zai amfani da manzan da fi gwamnati kada ka bi wani abu duk sun faru mutanen da suka zama su kama roƙon Allah suka kama aka rarraba irin karatun da kowane zai na dukkanin masifa duk inda masifa yake ya zama kan hukumar 'yan sanda. aka suka gama abin nan sati ɗaya sati biyu na uku suna ta mamaki ya har yanzu masu ga ba a sati na hudu da cikin boko haram ya taso ga yau a zabin da ya faru dan sanda da muka cikin wani halin kakanika saboda haka muna faɗa ma jama'a cewa wannan abubuwa abin da ya dace a yi a koma kan addu'an nan a koma fadar sarkin bama mutanen da zaka ce mutunci suna nan me suka karanta abin da suka karanta suna iya warware shi kamar mutum ne mara lafiya ka zo ga matsalar ka kun wanda doktor ke iya maganin ka ba wannan zai iya samun maganin da zai abin da zai warware wannan cuta kuma ɗaukan da uniform a je a kai shi wajen harkar tsaro irin wannan gwamnati tana kuskure ai abin da ya kamata me ya amfanin su abin da state security service waɗanda ba sa sa uniform ba ganin su uniform shi member na state security service yana iya shigan mahaukata ya zai samu information akan ai magana abuwa mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara bugu da ƙari muhammad sani ya yi imani da cewa amfani da ƙarfi kaɗai akan matsalar tsaro ba za ta warware wannan matsala ba saboda haka ya ba da shawara da a yi amfani da ƙwarewar tsofaffin jami'an tsaro waɗanda suka fito daga wannan yankin na arewa maso gabacin najeriya domin samun waraka ya lissafa wasu daga cikin tsoffin jami'ai na soja da 'yan sanda da suka riƙe mukamai na ƙoli a waɗannan fagagen waɗanda tabbas idan mahukunta na yanzu za su ji tabakunansu to za a samu amfani. kuma da magana North East London don ce da ta gabatar da take da best security officer a Najeriya din misali kamar ita kanta mai eh, Maiduguri Borno sai ta da wannan Jiran Muhammadu Shuwa wanda yake sai da yake matsayin chief of army staff na soja ga Yobe makwabciyarta ta da mana Jiran Awali Kansu shi ma sai da zama chief of army staff idan kara Gombe ya samu Jiran Sharfi idan kake Adamawa har gobe gwamnan su na adamawa ya ci hukuna ba idan ka je taraba cikin juma eh, eh, eh, ya rika matsayin cikin alista ya rika matsayin minista of defense idan ka je bauchi the best director of security intelligent a zamanin abaji Dr. Ibrahim Sabo yana bauchi me yasa gwamnati inda gaske take ba za ta kira waɗannan mutane ba kowanne a tsora masa nauyin jihar yake bukata me da yake bukata wani irin shawara wani irin kuɗi yake bukata ya amfani shi wannan kuɗin suke tara na cewa defense an ba ta kuɗi ne kaso mai tsoka me amfanin wannan kuɗi su waɗannan mutane da suke da basira na harkar tsaro kowanne a ce to mun ɗora ma haƙƙin jiharka mun baka dama wani hanyoyi ne kamata ba hanyoyi a daidai can sanda sojoji su tsaya kan titi ba ai dole ka tsaje su kan sanda da soja na taho da mota da bomba a ciki ai dole da ba sai kuma je ka ɗan ta wani ta wani amma in ka ajiye abin da ɗan sanda waɗanda suke cikin farar kaya ba sai sun sa wani garo garwaki sun ajiye ɓarin kan ciki ana ce mutuncin mutane ba su za su da basirar su kuma an tura su je sun yi aiki aikin nan kuma da kuɗin talakawa aka je aka tura su kai wannan aiki saboda haka su suna iya kallon mutum kawai a huska yanzu misali kamar masu kama masu shan kwaya ɗin nan idan suka zo suka tsayar da mota motar kawai za ta leƙa su kan jama'a da zarar sun ga shan kwaya nan take son sai za su ce sauko a kuma security idan mutum ya zo da wani abu na rashin gaskiya wallahi security inda da gaskiya yake ya fara aikin ba, yana kallon ba zai gane cewa wannan ga ga ga gashi gashi Rashin ɗaukar shawarwarin ƙwararru irin waɗannan da Muhammad Sani Lissafo shine ya hana kaiwa ga samun wani sakamako a ƙasa kuma dalilin kasantuwar wato hakan shine son zuciya da rashin son gaskiya da rashin sanin abin da ya kamata ga abin da yake faɗa. mutane ne ba sa son gaskiya kuma ba sa son abin da ya kamata su shi ni na da na faɗa ma shi national security advisor idan yana kaunan shi shugaban kasa jonathan su faɗa ma jonathan gaskiya shi ma ya aikata gaskiya aiki na jihar aziza eh, aziza ne ni waɗansu masu ba da ke cewa gabanin kasashen nan namu gaba ɗaya tun daga kan waɗanda suke da tun daga kan general gawa shagari baban gida abdulsalam buhari kowanne in aka nemi shawararsu zai iya ba da shawarwari muhimmai na samu bakin zaro waɗannan matsalolin. Manzo ya ce a nemo ilimi ko za a kai ga China. Idan batu na nisa ne kai mai hankali ka auna. To ma sauraro za mu dasa aya a nan. Da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a ji mu da wani sabon shirin. wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya barna duniya mu bi ta a hannu Shin gauni a gidan kashe ahu kowa ya kashe taro ya yi ɓanna wani ya kashe sisi ma. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

noma noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suke da alaka da noma da kiwo to a yau za mu kawo muku labarun da suka shafi harkar noma daga tarayyar najeriya daga ciki za ku ji shirin da gwamnatin jihar sokoto ta fito da shi domin bunƙasa noma a wannan jiha za kuma jiyar da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin ahmad bola tinubu ta ba da umarni da a duba ingancin da madatsun ruwan ƙasa suke da su saboda kaucewa irin bala'in da ya faru a jihar borno da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. gwamnatin jihar sokoto ta sanar da shirinta na gina sabbin madatsun ruwa guda uku domin bunƙasa harkar noma mai baiwa gwamnan jihar ta sokoto shawara akan harkokin noma bashir cida ya faɗa kamfanin dillancin labarun najeriya wato nan ko nan a takaice cewa baya ga gina sabbin madatsun ruwan gwamnatin jihar tana son sayo wasu motocin tarakta guda 244 a ƙarƙashin wannan shirin na tallafawa manoma da bunƙasa harkar noma har ila bashir a cewa ya ce shirin na gwamnati bai tsaya a kan noma kaɗai ba ya haɗa da kiwon dabbobi da kaji da kuma gina kamfanoni na casar shinkafa a yankuna uku na 'yan majalisar dattijai a faɗin jihar ya kuma ƙara da cewa a ƙarƙashin shirin za a yi noma a cikin gonaki masu yawa inda za a ɗabi eka-eka mai yawa domin yin wannan gagarumin aiki bugu da ƙari gwamnatin ta ta sokoto ta zayyana wasu daga cikin nau'o'in amfanin gonar da take son mayar da hankali a kansu domin noma su daga ciki da akwai albasa tafarnuwa da kuma gero sai kuma sauran amfanin gona waɗanda suke samar da kuɗin shiga dama dai jihar sokoto ita ce ta gaba ko ta ɗaya ma a noman albasa a faɗin yammacin afirka daga jihar ta sokoto ana jigilar manyan motoci masu dankare da albasa tsakanin 50 zuwa 100 zuwa ƙasashen ghana cote d'ivoire da sauran ƙasashen da suke yammacin afirka malam a ci da ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu dai gwamnatin jihar ta sokoto ta sayi iri na amfanin gona mai nagarta da kuma takin zamani da sauran kayayyakin da ake amfani da su domin a yi noma wani shiri da gwamnatin ta jihar sokoto take son aiwatarwa shine yadda za a fuskanci asarar amfanin gona da take biyo bayan girbi. ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo asarar amfanin gona bayan girbi shine rashin madatsu ko kuma wurare na adana amfanin gonar da kan iya lalacewa kamar kayan ruwa matsalar take faruwa tsakanin faduwar farashin kayan abinci da kuma hauhawarsa tana da yawa ga misali masu noman tumatiri kan yi irin wannan asara ɗin. ko kuma duk wasu amfanin gona da ake kira masu ruwa har ila yau gwamnatin jihar ta sokoto ta sanar da cewa za ta yi aiki da gwamnatin tarayya a fagen ma'adanai domin inganta da za a fitar da su da haƙosu gwamnatin ta jihar sokoto tana kuma ƙoƙarin jawo hankalin masu zuba hannun jari a fagen ma'adanai da ake da su a cikin wannan jihar. daga gwamnatin tarayya dai tana son samun izini ne domin ganin cewa an ba wa waɗanda za su iya zuba hannun jari a ciki yanzu a yanzu kamar yadda gwamnatin ta jihar sokoto ta bayyana da akwai wasu ɓangarori biyar da suka bayyana sha'awarsu ta cewa za su zuba hannun jari a cikin fagen ma'adanan da ake da su a wannan jiha irin waɗannan ma'adanan da ake da su a jihar ta sokoto sun hada da alli da zinariya da ma'adanin iron ore wanda dukkaninsu ana amfani da su a cikin masana'antu wani bangaren na shirin gwamnatin jihar ta sokoto shine yin aiki tare da ma'aikatar muhalli ta tarayya domin shuka itatuwa da za su iya samarwa da mutane kudin shiga sannan kuma a lokaci ɗaya su kara muhalli da hana kwararowar hamada. domin jihar ta sokoto ɗaya daga cikin jihohin arewacin najeriya da suke fama da wannan matsala. to gwamnatin tarayyar najeriya ta bayar da dama ko umarni a yi gwajin ingancin madatsun ruwan da ake da su a faɗin ƙasar wannan umarnin dai ya fito ne domin hana afkuwar bala'in ɗabi'a irin wanda ya faru a jihar borno da a wannan damunar da take karewa ya ci rayukan mutane da dama baya ga barna mai yawa da ma mai wasu unguwanni masu yawa wato a cikin jihar ta borno musamman ma dai a babban birnin jihar maiduguri shugaban kasa bola ahmad tinubu shine wanda ya bayar da umarnin a gwada yadda madatsun ruwan suke a halin yanzu saboda a ga ingancinsu shugaban kasar ta najeriya bola ahmad tinubu ya bayyana haka ne dai a lokacin jawabin da yawa al'ummar kasar. a bikin samun 'yancin ƙasa a ranar ɗaya ga watan oktoba shugaba ahmad tinubu ya kuma ambaci cewa bayan da mataimakinsa kashim shatima ya ziyarci maiduguri domin jajantawa waɗanda ambaliyar ruwan ta harsa da su shi ma ya kai ziyara daga baya saboda ya sake tabbatarwa da mutanen jihar cewa gwamnatin tarayya za ta kasance a tare da su a wannan lokacin da suke fuskantar matsala da ibtila'i na ɗabi'a shugaban ƙasar ya kuma ce gwamnatinsa ta bayar da umarni a gwada ingancin sauran madatsun ruwan da ake da su a faɗin ƙasar saboda a tabbatar da cewa suna da inganci kuma ba za su jawo matsala irin wacce ta faru a jihar ta ba to a jihar borno dai bisa tuni a damunar bana an samu wato fashewa ko kuma tumbatsan wasu daga cikin kogunan da ake da su a wannan jihar waɗanda suka mamaye wasu unguwanni masu yawa na birnin maiduguri da hakan ya sa mutane suka yi asarar dukiya mai yawa sannan kuma wasu ma suka rasa rayukansu hakanan kuma gidaje da dama sun nutse a cikin ruwa to da fatan allah ji kan waɗanda suka rasa rayukansu asarar dukiyar da aka yi kuma allah ya mayar da wacce ta fita to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu yana da takaitaccen lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani shirin a ƙarƙashin wannan shiri na mu koma noma da muke kawo muku bayanai da suka shafi noma da kiwo sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mu yi ban kwana da ko mana gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.ir da fatan za ku leƙa domin ku zarci shafin namu ku ga muhimman abubuwan da muka yi muku tanadi na labarai da kuma wasu shirye-shirye masu ƙayatarwa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim ne wankin hula a garin mai gode a kin jihar neja. Dubun gaisuwa ta ga al'ummar musulman duniya da fatan Allah karɓi ibadanmu, Allah karɓi ibadunmu, kurakuranmu, Allah ka yafe mana. inda muke daidai ubangiji allah ya karba allah ya kara mana lafiyar gudanar da ibada ina mika sakon gaisuwa ta ga hassan barka na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da shida iyalan nasa da kuma ainihin ma'aikatan wannan sashi mazan da matan aminai na 'yan Nijar duk ina musu fata alkhairi da yake suna kan ba zai zo gaba ɗaya ba amma duk wani dan gwagwarmaya na Nijar na faɗi iya Nijar ina mai fata alkhairi maza da mata musamman babban mamanmu mama Ramatu ina mata fata alkhairi duk Ibrahim Shushana da sauran al'umma tamu na Nijar kamaru chadi duka 'yan gwagwarba na afirka ina musu fata alkhairi da fatan ubangiji allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu yan gwagwarma duk ina musu fata alkhairi ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya kin jihar niger Assalamu alaikum gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Fati ke son kwara ta tare Nijeriya. Duka ma'aikatan gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran ina yi muku barka da shan ruwa ina yi muku kuma fata na alkhairi da fatan kun sha ruwa cikin koshin lafiya. Malam Hassan barka sako na gaisuwa da fatan alheri da jinjina zuwa gare ku da jan kokari da kuke yi na jagorantar wannan kungiya da muke bi mai albarka. ina yi muku fata na alheri dukkan mambobi da shugabanni da suke cikin wannan grup na muryar masu kira da sauraron rediyo ta jamhuriyar musulunci ta irin ina yi ma kowa da kowa barka da shan ruwa da fatan kowa ya sha ruwa lafiya yanda Allah ya kawo mu farkon wannan wata lafiya ina addu'a Allah ya kai mu karshen shi lafiya kuma Allah ya karbe ibadun mu Allah ya sa mu ya sa Allah kuma ya hada mu aljanna sirrinsa mai magana a Salisu haya da Nijar daga Fatik ke san kwaras da tare Nijeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon Jihohiyar musulunci da ke Iran da suna sunana Malam Kabiru da ke nan dan guri kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar mamba na masu kare sarar radiyo na Afirka reshen jihar Maradi Malam Hassan Barka da farko yana gaida ka kuma jama'a ya ibada Allah karba mu Allah karba mu Allah karba mu bani man cewa da shugaba gabaki daya alkasin baba ahar da ke agadas da shi da mataimakin shi na dawo zangar luzman takasiman raba mai aski ba da raka su maɗatai isu maɗatai malaman cewa da mai gyaran saula da mai adaidaita da kabiru sile da ke bakin karansa da kuma ban man cewa idan na dawo nan maraɗi akwai ali bankula akwai kwankwarandam akwai adam haraka da ke tasawa akwai dan mutan garin kasagi akwai sauran duka mambobi da ke nan jihar maradi da muka koma niyame muna gaida abin da ya shahi amur dan bare bare malama ramatu da tsoho mai albarka shugaba baki daya najeriya malam gwani da kuma mataimaki ga baki daya da ke jihar zamfara mataimakin shugaba da kuma mambobi da ke gambiya ghana Najeriya, Senegal, Cameroon da ke Nijar baki da na gode mai magana Malam Kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar ba na masu kula da sauran radio na Afirka. Assalamu alaikum. To Marilla, kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Salamu alaikum rediyon tseren to barka ku da shan ruwa kun barka ku da an sha ruwa lafiya. Me gaida ku malama Ramatu saka daga nan babban birnin Yamai. Ina gaida baba na tsoho Abdul mai ruwan albarka. Ina gaida mai yaƙi abokin babana. Ina gaida ya makanwata ba ta gama ina gaida kiya a gadas dan fulanin warji ina dan fulanin yayari ina gaida ku yan Nigeria 'yan Nijar, 'yan Cameroon, 'yan Chadi duka ina gaida ku. wanda suke cikin wannan gurin mai tarin albarka. Mutanen Agades ina gaida ku mutanen Yamai kamar su ɗan bare bari mai gaida ku malama Ramata Isaka mamba ta masu kira da masu saurare na babban birnin Yamai amma can inda ya fi ƙarfi birnin Kantagar hanga ina gaida ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komin Rinan ka birnin Kwankwarnar take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare rihin jihar Maradi gaisuwa ta musamman zuwa ga mai sili Kabiru Kabiru dan gulbo wajen makarantar Malam Abba akwai samun haske dan mutum limanci birnin Maradi akwai jirbi Malam Adam sarki aiki eh Hajar Malam Adam sarki aiki birnin Maradi akwai Malam Aliban kula akwai Adam harka tasa akwai ibrahim shushani dan garin kasage akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai yadan malam jihar maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga martala magini ke dangumi cikin kasan mai yara mai gari idi nake tamo yawa dan kiri nake tamo shaibu ta ta da ba a saka duka dukan su anan birnin kitamo gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasim baba liman ke can agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga aishatu kwansayar ke can birnin agadas akwai muhammad dan Bali ya mai nijar akwai tsubuka tsubu mai albarka ya mai nijar akwai iliya mai kanti da mai kanti da shayi garkin dauna najeriya akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja nigeria akwai abdulmumin muhammad garkin daula nigeria akwai salisu takasi moto da magana akwai abokina salisu dozman da takasi moto akwai kabiru sule usman ke can da magana akwai isya mai gyara waya bakin kaso taransa da magana yan irin kwana tare da gadan akwai mai giri akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gina da jikoro na angon zare akwai da musa na abili mai nira kowa bakwai akwai gisa buzuri kenan zango ilis amuran shi na gari malam ibn zango ilis muna tare da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku salama da fatan alkhairi kamar yadda addinin mu ya koyar da sunana dai Abdulmumin Muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu local government magani a tarayyar najeriya ina ima dukkanin al'ummar musulmi na duniya barka da shawarwar fata kun sha ruwa lafiya farko kuma zan yi amfani da wannan dama domin na sada zumunci na zuwa ga watan malam hassan ina maka barka da shawarwar da kada abokan aikin ka gaba ki daya ba zan manta da kai ba wato alakasun baba agadas shugaban kungiya masu kyasarwar radio afirka da mamman sani cin waza da sanusi maɗaitai da isu maɗaitai da yi da tsoho mai albarka da mamman sani lozman ba zan manta da kai ba eh, kuma gaisuwa ta ta gaba ina gaida haɗafi mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim autan zamfarawa da isa jikan mesaji da kuma yakubu igawa da kuma ibrahim laragatta da ali gamadan da tsoho mai kanti da shayi garkin daura watan iliya mai shayi garkin daura watan ba manta da kai ba ya hayya danno azare da yusuf cibi da ado salati goma da shehu adamu rijau da lawal dan kwairo da sani da'o alaksa da yahaya salisu yahaya dan nijar da zaki don Gizomawa da bilyaminu agwarmaji da kumar ahmad afansu bajoga da umar abubakar daga zaria da sani abubakar shima daga zaria Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa muryar rediyo jamhuriyar musulunci ta hiran. Ina mana mu da yau mu da haka mu da sake saduwa a daidai wani lokacin da fatan kowa yana lafiya gaisuwa ta musamman ga Malam Hassan Barka da fatan ka sha ruwa lafiya da kai da sauran membobi ga baki daidai da ma'aikatan sashen Hausa ina muku kwa fatan alkhairi membobi na gida Najeriya, Niger, kai a duk inda kuka kasance dai ina muku fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare ku da fatan kowa sha ruwa lafiya ubangiji Allah karbi ibadunmu Allah ka sa mu dace Allah ka mana karshen wa'annan fitantunu na karshen zamani da muke fama da su alfarman manzon Allah sai dai na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mana cikin bayin da za a yanta cikin wannan watan Allah ka karbe ibadunmu Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka yaye mana damuwanmu sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya bissalan ina ma kowa da kowa barka da dare da fatan kowa sha ruwa lafiya maza da mata ina ma kowa fata alkhairi bissalan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Tahrayin Muryar Musulunci sunana shugaba Iliya mai kafci da shayi garken daura dangance da wangarana ke bamu na sada zumunci da ta haka na makuwa fatan barka da man sharuwa cikin kusur lafiya Allah karbe ibadun mu. Ina gaida samun da mutar limanci wanda yake jihar Maradi. Akwai Umar Abubakar wanda yake Zaria. Akwai Malam Kabir wanda yake Maradi. Akwai Ibrahim Yushena wanda yake garin Kasagi. akwai isu madatte akwai sanusu madatte akwai dan eh, mutan limanci akwai yaya danno azare akwai eh, masu dan da mummige mai shayi wanda yake nan abuja da magaran akwai alhaji mamman sale mato wanda yake saudiya akwai mamman shehu shehu da gar a wajibi da magaran akwai abu da salamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake nan karci a wajibi da magaran akwai duka 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan ba da akwai ibrahim mai wankin hula wanda yake nan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na gidan jamhuriyar musulunci tehran su shiri na karshen mako na gashe-gashe a wannan wata mai albarka na ramadana to na farko da san barka ina maka barka da sharuwa da watan ka sharuwa lahiya alherin Allah kai ma dukkan iyalanka ina gaida san dan jaja alherin Allah kai mashi da watan shan ruwa lahiya gadan ka dan wani watan ka sharuwa da kai iyalanka Abdulaziz mai gyaran salula da Eh, da baban gida da babana lawan da dukkan dai abokan aikin ka a nan cikin layin ma da eh, layin zandar da alera maka akwai isaka da ke na mai gyaran salula da salu mai gyaran agogo domin da gyaran gurumfa da ke na layin madawa aminu baji da kanana ka hamisu da sani dukkan kuɗin da layin zandar kallalin kwantar ka layin zandar wata da zuwa gare ka musa sai gangan sawari wata da zuwa gare ka ya lo tole mai garin mutunci mai da dan malam a rudun wasu wata da zuwa gare ka kabiru sule da ke nan zandar alera kai maka duk zuwa tare zuwa gare ka ila mai katiri shayi malam ibrahim mai wanki wula eh, da ke nan garin eh, mai godiya alheri alakai maka ibrahim shiyana garin kasagi saggi alheri alakai maka domin gaisuwa tare zuwa gare ka eh, martala magini a garin dangwami da wata zuwa gare ka domin gaisuwa da wata zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki da dukkan mambobi na cikin gida musamman ramatu isaka tsawo isa buzu alheri alakai maka domin gaisuwa tare zuwa gare ka tsawo abubakar wata zuwa gare ka domin gaisuwa da wata zuwa ga dukkan mambobin masu kira da wasu ware a cikin ƙasa da duniya baki da ina ma kowa da kowa kuma barka da shirya tare shirya a madadin kamar ibrahim shirya garin kasar gidi ibrahim garin kaya da eh, sauran yan uwa da abokan arziki a madan kasan barka ina gaida kowa da kowa da wata an shawara laya kuma Allah ba da ke cikin wannan tarurruka yan uwa a kula da taimaka ma juna domin a samu rama Allah subhanahu ta'ala Allah sa mu dace Allah sa muna cikin tace wannan wata mai albarka da sauran yan uwa baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ita wasa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama dan gaishe gaishe sai na sa da zumunci na karshen mako na farko ina ma kowa fata alheri na fatan kuma kowa sha ruwa lafiya suna namun misali su sani wanda kiran shi dozaman shugaba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram ina gaida hassan barka da shi da iyalanka da shi da dukkan ma'aikatan iran ina musu fata alheri na musu barka da shan ruwa ina gaida alkasim baba liman ahar abubakar hajjaj ina gaida Ilyas Prezi ina gaida Muhammad Dan Bare Bari da ke garin Niamey ina gaida Baba Tsoho mai albarka ina gaida eh, Malam Ibrahim Gadan a kan Gwam ina gaida Malam Kabiru ina gaida illa mai kanti da shayi garkan daura ina gaida samin dan mutan limanci ina gaida eh, yakubu mai aski ba da raka eh, baba ga mutumiya tasiri unguwa tudu ina gaida abiru Sula Usman bakin kaso Taransa ina gaida Isufu eh, Madatai Sanusi Madatai muci Soja Mai Adai Sau Siraji Letoro ina gaida mamman Sani Bigman Ero Ganga ina gaida Suleiman Alhaji Bahari ina gaida Malam Umar ina gaida dukkan mambobi na masu kira sauraron radio na Afirka birni da karkara mai magana mamman Salisu suna kiran shi zama zaman shugaba na jihar da assalamu alaikum. To masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na agada suke cewa da ku bai bisalam a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa Ya masu saurare Assalamu alaikum. barka mu da warhaka da kuma sake sa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin na sun kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ba ta lokaci ba shirin namu ya garzaya ne ya gato muku fitattun mawaƙa guda biyu. Wato Muhammad Rida Mazidi da kuma Amir Dashti don baje koli na irin wakar da suka sanatar mana a cikin shirin a daidai wannan lokaci na da ake bukukuwan sallah karama bayan kammala azumin watan ramadana mai alfarma da fatan allah maɗaukin sarki ya sa dukkan ibadu da aka yi karɓaɓɓu ne a cikin wannan wata da ya gabata to ba ta da bata lokaci ba shirin namu ya gaito muku wasu da mawaƙa a nan ƙasar iran suka fice inda suka yi waƙe-waƙe daban-daban kan fannoni da suka kan fannonin banta da suka shafi ɗabi'a suka shafi shan ƙasa ƙasa da dai makamantansu inda da farko za mu fara da fitaccen waƙin nan mai suna farzin katib daga nan kuma sai mu haɗa ku da ɗaya mawaƙin mai suna shu'aib arab da fatan masu saurare su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. بینم غم تو دلت نشسته بیقراری نگرونی واسه چی وقتی خدا رو داری خنده هات برگ برندت بخند که کارو برا میشه از اونجا که خبر نداری شب عیدی بیا تا کنار هم و تحویل بدیم به خاطره خدا قول بگیریم تو سال نو همه درد و غمای جا بره شب عیدی بیا تا کنار هم سالو تحمیل بدیم به خاطره از خدا قول بگیریم تو سال نو همه درد و کوچه شده پر از گل و جوونه باشو هفت سینو بشین و بیار تو خونه سال نو بهار نو حافظ و کن برا بخون از اون غزلای ناب عاشقونه شب عیدی بیا تا کنار هم سال و به خاطر از و قول بگیریم سال نام همه درد و غمای جا بره شب ایدی بیا تا کنار هم و تحمیل بدیم به خاطره از و قول بگیریم سال نام همه درد و غمای جا kun saurari shu'aib arab da farzin katif kenan a cikin wannan waka da suka yi mana a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su barin koma gefe in jarin zamun shirin a nan domin ci gaba da jin sauran wakar da za mu gabatar muku amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shi ne kammala ni ma da gunshi nake cewa zama lafiya sai dai kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye da muke watsawa a shafin mu na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. Kawai bankon da ku a cikin shirin. To gan lokacin da aka ɗiron shirin ya kawo jiki ya zama jin jalin zamun shirin a nan sai a tarbiyyar shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabuwar wakar amma kafin nan baran barku da Amir da Shiti domin jin irin tsayarabar da ya mana amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shi ne kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng www.hostv1.ng a huta lafiya. thank you شده قلبم اگه چشمات امون میده نمیدونی ولی خندت به من راهو نشون میده خیابون باشه با دستا بشه با زبری جاده باشه و چشمات چترم باشه همرامون معلومه که میشه شکل تو باشه بارون چه به موقع عطر تو باشه میخوام که تو دنیا لبخند تو باشه جز کی مهمه عشقم سر جا باشه میخوام که تو دنیا لبخند تو باشه جز کی مهمه عشقم سر جای